طيب بسم الله تفضل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فالحمد لله يعني قوم بيرجع وتر رمضان shekara 1440 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da goma ga watan mayu shekara da sha tara shekara ta miladiya to alhamdulillah yau muna <clears throat> aya ta arba'in da bakwai ta suratul anfal inda Allah ke cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim wato ku mumunai in kun bito yaƙi, in kuna son nasara to kak ku zama kamar wa'annan da suka fito daga gidajensu liyamna'u tsirahum walam yarji'u ba'da najatiha kada ku zama kamar wa'annan da suka fito wato kafirin makka da suka fito domin su hange irin su dukiyar su suka zo su kare amma ba su koma ba bayan wannan irin ya wuce abu sufyan da ya wuce maimakon su koma gida tun da dukiyarsu ta wuce sai ce a'a bari mu je mu yaƙi muhammad a same shi sallallahu alaihi wasallam wato ba'aran don girman kai wari a'an nasu da kuma riya ta mutane kak ku zama kamar su in kun fita yaƙi kak ku yi yaƙi don wani abu don girman kai kak ku yaƙi don riya حيث قالوا لا نرجع, لا نرجع حتى نشرب الخمور وننحر الجزور ونضرب وتضرب علينا القيام ببدر ويتسامع بذلك الناس suka ce a tun da dai mun fito yaƙi ba za mu koma makka ba sai mun yaƙi wato sai mun yaƙi muhammad da ashabin shi a wurinsu ko san ba annabi bane wurinsu mu ci na ta malam ga mata biyu masu musulunta da wani yare za su ke to a musulunci shine yarda da Allah da kuma manzannin shi gaba ɗaya na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ku kalmar shahada ku ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu ko ta ce wa ashhadu an wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kun ba da to yanzu kun ba da shaidan ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad manzon shi to ya sunayen ku fa Esther to wane suna kike so Zainab to suna Maryam ko eh Kate to wane suna kike so Aisha to Allah ya muku albarka ko biyo kuna da aure ne dukan su to Allah ya ba ku maza na gari za ku yi wanka sannan kuma akwai sallah kan ku yanzu kuma muna wata ne na azumi wanda yake ya lazimce ku daga yanzu ga kuma taimako daga yan ku musulmai Allah ya taimake ku to Allah ya hana musulmi wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nasi wanda suka fito daga gidajensu suna masu girman kai kuma suna masu riya yanda suka ce ai mu tun da dai ayarinmu ya tsira to ba za mu koma gida ba sai mun yaƙi wa'ancan mutane kuma bayan mun ci nasara a kansu mu zo mu sha giya mu yanka raƙumma sannan kuma mu samu mata makiɗa mawaƙa su yi muna kiɗi bi badrin a badar tunda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya je badar wurin neman ayarin abu sufyan fa ya tasamu bi zalika nas to mun yi haka mutane labaru zai wasu cikin jaziratul arab ko ina za a ji labari cewa mu quraish mun murkushe wannan tarzoma da ake so a kawo muna cikin garin mu kowa ya ji labari a shagiya a yi rawa a kiɗi a ji daɗi to annabi Allah ya ce mana mu musulmi kada mu zama kaman su ko wa yasudduna an-nasa an sabilillah haka nan kuma suna kange mutane daga hanya ta Allah ta farkin Allah wallahu bima ta'maluna kuma Allah ya kasance qur'a bita'i wa qur'a bil ya'i Allahu bima ta'maluna muhi Allah ya kewaye da duk abin da kuke aikatawa yani ilman ya kewaye da shi da ilmi fa yujazihim bihi saboda haka Allah zai saka musu sakamako da abin da suke yi ba su mutane sun fito yaki su fito da alfahari da gadara sai dai su fito da kankan da kai da kuma tadarru'i da yawan roƙon Allah komai yawan ku kun ga Hunain da yawa gashi yawa amma bai bai amfanar da su komai ba amma Badar ba su da yawa kuma Allah ya taimake su ashe yaƙi ba yawa bane Allah ya taimake mu to haka nan ka ambata ko ko ka tuno iz zayyana lahum shaytanu iblis a'malahum lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukan su bi an shajja'ahum wato ya ƙara ƙarfafa musu rai ala liqa'il muslimin ku je ku yaƙe su ku je ku yaƙi muslimi lamma khafu al-khuruj li al muslimin min a'da'ihim domin ko farko quraish ta ji tsoron ta fito ta yaƙi musulmai domin in ta fito suna da wayansu makiya bani bak kasu ma su samu wannan sarari kuma su afka musu min bani bak wa hum qabilatu kanana sune yan kabila na kanana wa kanat qaribatu min quraish sun kasance kusa da quraish bainahuma wa bainahum al-hurub tsakanin quraish da kanana akwai yaki kafira da yawa fata iblis quraish sai iblis ya zo ma quraish fi surati saraqah bin malik a suran wato saraqah bin malik shi yana da wata kissa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira daga makka zuwa madina shirak ibn malik yana cikin wanda ya bi sawun dabbobi wato domin ya ga ya samu wato fansar da aka ce za a ba duk wanda ya kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba a same shi a garin shi ba to shine yayi haka har kafan dokin shekafe sayyidul eh, tilkan nahiya shine shugaban wannan mudlij bani mudlij eh, me yace fi surati siraqat ibn malik sayyidul sayyid tilkan nahiyati bi rijalin min bani muzlim tare da wayansu mutane daga wannan kabila bani mudlin wato shaitan ya bayyana ma quraish da wannan sura to wannan za mu yi taliki a baya wa qala lahum me shaitan ya ce musu ma ghaliba lakum al-yawma minan nas yau ba wanda zai rinjaye ku daga cikin mutane wa inni jarul lakum kuma ni wato ina makwabtaka da ku koko ni mai taimakon ku ne istijara nan wato mai taimakon ku ne min kanana daga kanana wato kabilar su falamma tara'atil yani iltaqat fi'atani lokacin da ƙungiyoyin nan biyu suka hadu iltaqa iltaqat suka hadu almuslimatu wal kafira musulman da kafirai wara al mala'ikata wa kanat yaduhu fi yadi harith ibn hisham ba harith ba harith alhali ko shi a ihedan da surar saraka bin malik ya kasance ya kulla hannu tare da Haris bin Hisham wato kanin Abu Lahab Abu Jahal Abu Jahal da ya ga lokacin da aka haɗu ko nakasa raja'a ala qibaihi lokacin da aka haɗu sai ya juya akan duga ban shi yana gudu hariban wa qala lamma qalu lahu ah, ala a takhazuluna a takhazul an raba kalmomin a takhazuluna ala hadhihi hal shin zaka bar mu khazala ka bar mu a cikin wannan hali daidai ka ka zuga mu ka kwatsaitar da mu fito yaƙi gashi yanzu mun zo gaba da gaba da makiya yanzu nan kuma kai sai ka juya ka gudu a tahziluna shin zaka kyale mu a cikin wannan hali to me yace musu wa qala inni bari'un minkum ni barranta daga gare ku ku min jiwarikum wato daga zama makwabcin ku inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani min al mala'ika na mala'iku inni akhafu Allah kuma ni ina tsoro Allah wannan magana ce dan an yi halaka ne da eh, Allah zai halaka ne wallahu shadidul iqab Allah kuma mai tsananin iqabi ne min tamami kalamin shaitan wannan wallahu shadidul iqab daga cikin ƙarshen maganar shaitan ne ko bastan li'uzuri yana baƙara fidal dalilin da yasa zai gudu aw musta'nifun ko ko a'a magana ce wadda aka aka sake sabanta ta min kalamin lahi daga magana Allah ala tahdi ko ta'ala tahdidan li iblis domin ƙara tsoratarwa da eh, tsoratarwa ga iblis to nan ma ya tafi a tafsirin da aka tafi wanda yake su jalalain su ibn kasir qurtubi da yawa sun tafi akan wannan kissa to daga baya muhakkikuna kamar ibn ashur wanda ya at-tahrir wa tanwir at-tunisi da sayyid qutub mutaakhirin malamai mufassirin bayan sun ta hakikin wannan kissa innan an gane cewa kissa innan ba hadisi bane marwiyin an nabi sallallahu alaihi wasallam ina ne ya tsaya ya tsaya akan qaul min abdullahi bin abbas shine yace shaytan ya shiga suran saraqata bin malik sayyidi ta nahiya amma babu hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wato magana ce ta ibni abbas to me yasa aka kawo wannan abun la shakka in mala'ika ya ɗauki suran ɗan adam ba mai shakka domin sabata a cikin Kur'ani wa sabata a sunna mutawatira domin maryam fatamassala laha basharan sawiyan mutum sosai ya zo mata mala'ika jibril kuma lokacin da jibril ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal islam wa mal ihsan wa man ashraqaha bayan ya tafi sai annabi ya ce a zo da shi a dawo da shi ko da aka je sai ba gan shi ba ya bace sai annabi ya ce hadha jibril ja'a yu'allimu an-nasa dinahu kun ga ya zo da siffan mutum cikakke kamilalle wannan sannan kuma sa'ad bin abi waqas cikin ahadul mubashirin bil janna yace ranar uhud ya lura da wani abu ya ga su mutane biyu daya a daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daya a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin fararen kaya shi mutanen nan bai san su ba kafin lokacin bayan haka kuma bai sake ganin su ba saboda haka ake an tawilin cewa na mala'iku ne mala'iku suna zuwa da siffan mutane amma mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru so da waka in mala'iki yazo ba abin da zai yi sai abin da Allah ya ce miki amma shaytan fa baya bin ɗayan Allah saboda haka yau in ka yadda ɗan zai shiga suran mutum ba sai shiga suran wani babban malami ba a ganshi a gidan karo yana zina ko ba ba domin ya ɓata ne domin ya ɓata haka ko ko shiga suran wani ya je ya sata domin bai shiri yana so a kama mutumin a yanke dukkan wannan ba hujja bane a shari'a musulunci ba hujja bane in an kama mutum yana sata gashe dubiyu biyu adilai biyu bai da iko a gaban alkali ya ce ya alƙali ni ban sani ba shaitan ne ya shiga sura ta yi je wannan sata a wannan ba hujja ba ce addinin musulunci ma'ana a shari'ance ba za ka yadda ka yi hujja shaitan ya shiga sura ba to in mala'ika ya shiga sura akwai dalili ƙafe rashin yadda da shi ma kufur domin sura ta zo cikin qur'ani sunna ta zo ta tabbata sahiha kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yace haza jibril jibril ja'a yu'allima an-nasa dinahu wannan jibril ne mutumin nan da kuka gani saboda haka annabi ya ce amma babu inda annabi ya ce mutum ne ya zama ke tsaya zama mutum babu shi babu riwaya har hadis na abu huraira zaka shaytanun bai ce zaka shaytan ba zaka shaytan wani shaytani ne bai ce shaytan ba bayan da aka samu marwi an rasul sallallahu alaihi wasallam sannan wannan ba zai iya zama hujja ba domin me su malaman mufassirin na fil qisas suna da tasahuli sun fada al-mahdi ya fada ah, Abdurrahman bin Mahdi wanda yake cikin manyan ɗaliban Shafi'i yace in maganan iqab ne maganan fada'il mukan yi tasahuli fil rijal ba ma tsanantawa fil sanad wa fil rijali amma in maganan halal wa haram wal ahkam to mukan tsananta a isnadi ko mukan duba rijal mu ga wanda na suka ne mu soke shi domin ba a son kuskure a halal da haram ba a son kuskure a hukuncen hukuncen shari'a kun gane mamanci amma a kissa fa babu komai saboda ka kada wani ya daura akan wannan kissa cewa ya je ya je wani abu sai ya yi sai zai ce a'a shaitan ne ya shiga surata to me kake da dalili a ah, ga shaitan ya shiga suran surata bin malik wannan ba wuta bane lannahu la tabata sannan kuma kamar yadda muka ce na mala'iku yana da abin da ke amma shi ke ƙarfafa hujjan amma shi wannan kuma yana da abin da ke raunana hujjan meye innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu qur'ani ne kuma yace ba kwa ganin shaytan da shi da kabiluhu da zuriyar shi da mabiyan shi ba kwa ganin shi inda kuke ganin su kuma qur'ani sai ce wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin to nan sai a ce alal majaz ala al majaz domin dole ɗaya majaz dole haƙiƙa ma ana ganin shi ma ba a ganin shi to ba a ganin shi shine innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu ba a ganin shi sai dai yana ma mutane wasi sannan ba mutanen ƙorashi ba kaɗai kowace al'umma sai shaytan ya musu wasu wasin faɗa ma Allah kowace al'umma ba wai sai ya bayyana gare su ba domin Allah ya makana mishi hanyar waswasa da aka ce kuma <clears throat> inni jarun lakum yana magana da duka ƙurashi saboda haka wannan ya nuna waswasa ne cikin mufassirin suka ce waswasa yake musu domin magana ke da su inni ara ma la tarawuna ina ganin abin da ba kwa gani shi ya ga mala'iku su ba sa gani to shin mala'iku wannan nassi ne cewa su mushrikan ba su ga mala'ika ba kenan to alhali kuma an samu riwayoyi wa'yansu sun ga mala'iku kai akwai wani hadisi da aka rawaito lokacin da ake yaƙin badar wani sahabi ansari, ya bi wani mushriki yana so ya dake shi yana ƙoƙarin neman dukan shi sai ya ji wani yana cewa aqdim haizum aqdim haizum aqdim wato isauri kan kusa haizum ne haizum aka ce sunan dokin mala'ika ne wato ya ji sautin mala'ika na gaya wa dokin shi isauri sauri kuma sai ya ji kukan giya sha an bugi wannan na gaban shi ya faɗi kuma ko da ya faɗi sai ya ga alamun ciwon giya ba ta kobi ba a fuskar shi da hancin shi wannan rawaito shi wannan bai ga mala'ika ba amma ji sautin shi wayansu kuma sun ce sun ga mala'iku a siffofi wayansu sun ce sun ga mala'iku a siffan Zubair bin Awwam da rawani fasfasi wasu kuma suke sun gansu da rawani baki wasu ce sun gansu da rawani fari ganin mala'ika a cikin badar ya zo labaru da yawa wannan ya gani wannan ya gani wannan ya gani eh to na mala'ika babu matsala amma na iblis shi ne yake da matsala domin nassi ya zo ce ba a gani shi kuma in an ce yana da kudura ya shiga cikin mutum ya zama kai eh, siffan mutum to shaidan ba kamar mala'iki ba ne in ya zo ya shiga siffar mutum zai je ya barna ba ruwan shi da cewa wai ya liƙa ma wani ƙarya to kuma wannan shari'a ba ta yarda da shi ba ta kulle ƙofan shi domin sanadin bai tabbata ba ba za ka zo gaba alƙali ba a kama ka da laifi da adilai guda biyu ka ce a'a shaidan ne ya shiga sura ta ban sani ba yiwa, ba hujja ba ce domin musulunci bai tabbatar da shi ba kuma shi shaitan Allah ya raunana shi kuma Allah ya la'ane shi kuma Allah ya cire mai wani ƙarfi a ɗauka istar suraka bin malik ta inganta suraka bin malik ya shiga cikin ƙuraish ya gaya musu yana maƙiyinsu ku zo ku zo ku zo mu yaƙi muhammad ku zo kuma zan zo muku da mutane daga bani mudlaj yasa suka yi kwaɗayin aka fito aka zo fili gashi suna ganin shi mutum amma da aka zo kwabra yaƙi sai ya jura yana gudu ya juya yana gudu inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah ma abinda nake so in ce ko shaydan ya shiga siffar dan adam baya iya komai banda tsawata ma mutane a zuciyar shi abu domin in lokacin akshin ya zo shaydan me yake yi gudu to yau ya kuke ba shaydan ƙarfin action kun ba shi action shine shine mai waye mai action sosai yayi ya kashe ya dunkwashe yayi ya kuka ba shi dan karfin da bai da shi wannan ma hujja ce tun daga shi lokacin action ya gani sai ya gudu ya kasa taimakon su saboda haka duk wanda ya dogara kan al'amarin shaidan sai lokacin da za a yi abu za ga shaɗan ya bashi ya ɓace saboda haka kuma ba shaɗan ƙarfi bai iya cutar da kowa in ka wani abu ya same ka to daga Allah yake ba daga shaɗani ba ne ba kwa iya da wani hujja Allah ya kulle ya Allah ya ce ba kana li alaikum min sultan illa an da'atukum fastajabtu li fala talumuni wa lumu anfusakum bai da wani ƙarfi ma kana li alaikum min sultanin ba wani karfi a kaina wannan hutubar shaitan ce da zai a ran tashin kiyama bai da wani karfi to gashi nan ya jawo quraish filin daga kuma ya basu to saboda haka mu ma kada mu zama kamar wayannan wanda shaitan zai jawo su sai kuma mun ga hakika mu gudu Allah ya tsare mu daga shaitan wazkur nan kuma kuma ka ambata iz yaqulu al munafiquna lokacin da munafikai ke cewa na fi qulubihim marad wanda kuma akwai wani cuta a zuciyarsu yani da'fu i'tiqad suna da raunin imani ko ga yanzu mun taso daga maganan quraish an zo kuma a cikin musulman akwai munafikai wani shi kuma ba munafin shi bane yana da marad yana da wani cuta a zuciyarsa cutar nan shine raunin imani shi shi eh, za a yi musulunci in za a yi in za a yi a samu abu ba komai eh, malai shi za mu yi amma in za wahala duk yadda wahala take a abin da ne da'a to zarra ha'ula'i sun suka cewa wato mummunai wa'yancan mutanen addinin su ya ruɗe su iz kharaju ma'a qillatihim ya za a ta yaki tare da karancin su yuqatiluna jam'al kathir su je su yaki jama'a masu yawa tawakkuman annahum yunsarun eh, bi sababi su yi tsammani za a ba su nasara da wannan sababi sababin annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala fi jawabihim Allah sai ya ba su ansa yace musu wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara akan Allah ya siqi bihi kuma ya samu natsuwa da Allah ya galibu zai ci nasara fa inna Allah azizun domin Allah mabuwayi ne ghalibun ala alimi Allah ya rinjaya akan al'amarin shi hakimun kuma Allah na da hikima fi sun'ihi ga abubuwan da yake yi saboda haka duk wanda ya dogara akan Allah to shi Allah nan mawayi ne haƙi wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara Allah ya zama Allah ne fa to me dogara kan Allah shine komai ka ce me Allah ya ce ai wurin yi kuma ka yi kai iyakan yanda za ka shi Allah da yayi yi ka ya san abin da za iya in ka gaza Allah sai cika maka ko menene ne to in mutane na da tawakkali kan Allah to Allah zai tafiyan musu da al'abura da yawa zai kare musu sharruka da yawa zai kare musu wani fada da yawa kamar yadda Allah ce wa kafa Allahu lil mu'minina al-qital wani yakin ma Allah ke isan muna amma sai an ji tsoron Allah ba irin al'umma daga shaye-shaye sai fasikanci sai gulma annamimanci sai rowa da rashin son alheri ya sadu ga mutane ba irin wannan al'umma ashe yau in muna so mu yi tawakkali akan Allah mu ji tsoron Allah to dole mu bar wannan abubuwa dole mu bar shaye-shaye dole mu ba kowa haƙƙin shi dole mu zama muna da tsafta a rayuwarmu in muna da irin wannan tsafta to za ku ga Allah ya kare mu abun da wasu bayan eh, cikin masu addinin kirista suka gayyace ni in musu wani bayani game da musulunci su suka neme ni to sai na tuna wata aya cikin qur'ani قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وأن آية الناس ta sa na ce ya zama wajibi dole mu aka ce mu kira su ku zo mu zauna ba mu kira su ba to wai yau su suke kiran mu ku zo ku gaya mana ya addinin ku yake maganin al'amura na gyara al'umma ai ka ya zama wajibi mu zo ya zama wajibi to na je na same su kuma yi wa'azi abin da ya sa ya kawo wannan abu cikin lakcan da na musu lokacin da ciwon a hiv ya fito a duniya lokacin da ya fito daga ƙasar amerika ya fara tsakanin mutane masu liwatu da tsakaninsu kawai ake samu sai daga baya likitoci suka ce wannan cutar nan fa ta canja tana fita daga namiji ta je mace ba sai ban namiji namiji ba ba daɗe da faɗa wannan ba abun sai ya fetsa cikin duniya ya watsu ba a samun wannan cuta sai namiji ya samu ɗan rauni a zakarin shi ita matar ko wancan da yake luwaɗi da shi ya samu rauni a zakarin shi jininsu biyu ya haɗu domin wannan cuta daga jini take fita zuwa jini cuta mai wahalan yaduwa amma dan fasadi da fasikanci da bala'in da mutane suka shiga a duniya yanzu kuma abin ke watsuwa kamar wutar daji to da ya shigo ƙasar nan afirka sai ya watsu fiye da mayan da ke a cikin turawa fiye da yadda a cikin turawa watsu to da aka yi ihsa'iyat wato shine statistics sai aka gane wani abu wannan cuta ba ta yaduwa da yawa a ƙasashen musulmi ba ta yaduwa a kasashen musulmi ƙasa kamar sudan da yake akwai musulmi a arewa wayanda ba musulmi ba a kudu to ta fi yaduwa a kudun akan arewa to a ƙasar najeriya ma haka aka gane ta fi yaɗuwa a jihohin da yake ba na musulmi ba musulmi ba su da yawa akan inda musulmi suka fi yawa a cikin arewa aka ce ƙasar da ta fi ƙaranci daga jigawa katsina zamfara sai sokoto su kuma kudu akwa ibom da sauran ƙasashen da ke wannan yanki nan ne fi yawa to me ya kawo musulmi da wannan cuta ta zo da wannan cuta ta zo sai kamar Allah ya muna wata allurar rigakafi tsakanin wannan cuta ba allura ba ce halayenmu ne na musulunci jin kunyan alfasha ba wai rashin yin ma ba jin kunyan domin jin kunyan na ragewa domin wanda sai ya ɓoye zai yi ma to ya rage yawan da zai yi akan wanda ke gashi na yana yi kowa na kallo to wani a cikin su daga baya wurin tambaya ce na so in tambaye ka wani abu amma ka ba da amsa sai ce wa'annan figos da ka bayar na da ne to amma na yanzu fa kun gane abin da ke ce muna mun san ku musulmi kun lalace mun san ku musulmi kun lalace domin cikin maganar sun ce to in magana shan kwaya ne da kodin ba inda ya kai musulmin yaranmu na arewa har ya fi nasu na kirista to kuma alfasha da munka gashi nan ba ku san cewa daga amerika an buɗe wata tashan talabijin musamman aka buɗe ta aka sa mata kuma sunan arewa musamman sun faɗa daga CIA suka yi ta domin su gurɓata halayenmu wai su suna yakin Boko Haram an laɓe da Boko Haram ana so Allah lalata muna al'umma al'umma mai jin kunya al'umma mai tsoron Allah al'ummar da AIDS da ya zo sai Allah ya muna magani ya kare to amma ga shi yanzu gurɓacewan halinmu gurɓacewan halinmu ya sa yanzu in mun je ma mun yi lecture mun ce kun ga yadda musulunci yake sai ce muna a'a sake komawa ka ga mutanenka shine nake sunna muku sake komawa ka ga mutanenka suna ganin mun lalace cikin misali ne na basu su na Saudi Arabia ƙasar Saudi Arabia na haɗu da wani likita ɗan Siriya ba ɗan Saudi Arabia ba su ne masu gwada jini na aids sai nake tambayar shi yaya maganan garuruwa su waye kace samu yace to kaga in na samu mai ciwon aids to daga Najeriya yake daga Egypt daga Pakistan daga Bangladesh amma ke ko su ko su cikin ɗari cikin ɗari bai fi a samu mutum goma ba to saudi arabia fa ya ce ko mutum ɗaya tak ɗan saudi arabia bai gane ciwon aids ba to sun kama hijab sun kama addini sun kama komai amma wannan na nake muku magana ya kusan kai shekara nawa wajen shekara goma to yanzu da suka fara wannan buɗe-buɗen a je a sake dubawa koko domin mun lalace shi kenan Allah ba ruwan shi da mu amma Allah ya muna tsarin rayuwar da ke kare mu ke kare mu daga cututtukan da ma ba mu sani ba Allah ya muna rayuwa mai tsafta wato musulunci inda za mu rike shi mu dogara kan Allah kamar yadda Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu ko Allah ya sheka to haka nan da Allah ya ishe mu a abubuwa da yawa maganan talaucin nan Allah za ku ya muna maganin shi tututtuka ya muna maganin shi makiyan shi ya muna maganin su kuma ka ga al'umma mu karuwa take da ci gaba da zaman lafiya cikin misalin da na basu ni na san profesoshi likitoci manya manya likitoci a nan abu lokacin da muna nan na san su kowane yana so a ba shi aiki a saudi arabia na ba su wannan misali ne in nuna musu cewa wannan ta'addancin nan da suke gani ana farma wayanda ba musulmi ba don rashin ilimin musulmai ne in ba haka ba saudi arabia su larabawa ne suna jin wa'azin nan sannan kuma kusan wani abu a saudi arabia ko likitanci kake yi ko soja kake yi kowane aiki kake ko injiniya kake a inda eh, university ce ta ta saudi arabia dolen ka sai ka koyi sakafa islamiyya sai ka koyi lugha arabiya sai ka koyi tauhidi saboda haka in kaga pilot yace ya kare saudi arabia to ba pilot kadai bane kuma malami ne in kaga soja ko wani polis ko wani abu ba polis kadai bane malami ne in kun ga kuma muqarrarat din su na secondary kawai ya ishe ya ishe zama babban malami to in ƙasa irin wannan akwai mamaki a ce an rasa mutum ɗaya ne to wannan gargaɗi ne gare su kuma gargaɗi ne gare mu canja wannan da muke yi za mu zama su, in mun canja halayenmu su ma su sani in sun canja halayensu kamar yadda suke yi na buɗe sinima na buɗe abubuwa in sun canja to abin nan da suke gudu zai same su amma muna roƙon Allah ya kare wannan al'umma gaba ɗaya da tsare mu daga rijis shaitan to ci gaba to walau tara wato ya muhammad da ka gani dai iz tawafa kuri abil ya'i wa kuri abil ta'i iz yatawaffa allazina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum adwarahum da dai ka ga lokacin da ake daukar rai na kafurai wato mala'iki ko daukar ran kafurai lokacin zuwa daukar ran su halin yadribuna za su ga dukan fuskokin su wa adbarahum da bayan su bi maqani'a min hadid da wayansu gudumomi na na na na me na karfe wa yaquluna lahum lokacin suna dukan su a fuska suna dukan su a bayan su zuqu azab al-harim ku dan ana azaba ta mai konewa ai annar wa jawabu law ra'aita amran aziman jawabin law din nan da ka gani to da ka ga al'amari mai girma wato lokacin da za a dauke ran kafuri da azaba ake dauke shi da za ka gani wato annabci ma bai iya gani wannan wani gaibu ne ilimin gaibu lokacin da za a ɗauke ran kafuri mala'iku za su zo da guduma suna dukan shi suna dukan fuskan suna dukan bayan zuku azabar harika ɗanɗana azaba ta ta wuta kun ga kenan ashe tun wurin fisgarai tun wurin fisgarai mutum zai iya sanin makoman shi balle kuma ya shiga kabari a nuna maka ga matsayin kanan ga matsayin kanan to muna roƙon Allah ya rubuta littafin mu muna cikin ahlul janna to zalika to yace zalika ta'zib wannan azabar da ake makafurai lokacin da za a dauki ransu bima qaddamat aydikum da abinda ku suka kaddama yani abbara biha duna ghairiha an ce hannaye ba wani abu ba ce kafa ba ko kai ko wani abu lianna aktsara al-af'al tuzawalu biha domin mafi yawancin aiki da hannaye ake yi ke za ka ce bima qaddamat aydikum abubuwan da ku suka kaddama saboda haka ko da da baki kai qaddamat aydikum wanda ya abu da farjin shi ta ta'dihi ne duk abinda mutum yayi ba lalle sannan yake ba wa anna allaha laysa kuma allah bai kasance mai yawan zalunci ba zai zulm mai yawan zalunci lil abid ga bayin shi fa yu'azibuhum bi ghairi dhanb balle a ce ya azurta mutane ba tare da zunubi ba in kaga Allah ya maka azaba ranar takin kiyama bima qadamat aidika aw bima qadamat aidikum Allah bai azabtawa sai abinda mutum yayi to kun ga wannan wata rahama Allah ce saboda haka mutum alaga a can alaga mai musulunta mace to tana jin hausa to ke kalmar shahada ashhadu an la ilaha Allah la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kin ba da shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa muhammad manzon shi ne a ah, mai sunanki wane suna kike so na musulunci bilqis kike so bilqis eh? bilqis to a yanzu zaki wanka kuma akwai salloli a kanki akwai kuma azumi da muke a yanzu ah, kina da miji to Allah ya baki miji na gari amin taimako daga yan wanki musulmi to zalika bima qaddamat aydikum ko bima qaddamat aydikum to wannan azaba fa domin abinda hannayenku suka kaddamar ne wa anna allaha laysa bi zallamin allah bai kasance mai zalunci mai yawan zalunci ba lil abid ga mutane wato ga bayin shi fa yu'adhibuhum bi ghairi dhanbin balle ma ce ya musu azaba ba tare da sun yi wani laifi ba in kaga Allah ya azabta mutane to da laifinsu ce tilka sunnatullahi al madiya wannan yace sunnar Allah wadda yake madiya ta gushe allati la takhtalifu ba samun sabani a cikin ta wala ta tabaddal ko ba ta samun canji wa zalika huwa al-basir al wannan kuma shine makoma mahsum wanda aka yanke hukunci kan shi kulli man yushrik billahi wa yakfur bihi ga wanda duka yake shirki da Allah kuma yake kafirci da Allah makoman shi cewa in yazo mutuwa mala'iku da guduma na ƙarfe za su dinga dukan fuskan suna dukan bayansu adbaruhum suna cewa ka ɗanɗana azabar wuta Allah ya tsare mu ka da'abe ka da'abi ka ada wato kamar al'adan ali fir'auna mutanen fir'auna walladina min qablihim da wanda suke gabanin su me suka yi kafaru bi ayatin lahi fa akhadhahum Allah sun kafirta da ayoyin Allah sai Allah ya damke su ya kama su bil qabida uquba bi dhunubihim domin laifin su jumlatu ko kafaru wa ma bada'a mufassarat lima qablaha inna Allah qawiyyun to lalle fa Allah qawiyyun ne karfi ne ala ma yurid akan abin da yake so shadidul iqab mai tsananin iqaba ne to kamar yadda Allah ya halaka ali fir'aun kuma ya halaka waɗanda suke gabanin su so samu so samu wa ad qaum tubba mu'tasikat mutane dai gaiwa Allah ya halaka su bayan daya to haka wanda ya kafirta da Allah Allah ya yi sunnar shi ce zai halaka su in kaga bai halaka su ba jinkiri ne kawai zuwa wani lokaci ajali ashe baka da mafita sai kai wa Allah da'a baka da mafita sai kai imani domin Allah ya halaka al'ummomi da yawa da ukuba da azaba kun ga wannan al'umma in ba mai hankali ba waba'i ko ko annoba shine zai zama sababin halaka wannan al'umma domin alfasha da munkar da ya yaɗu a ta shaye-shaye da sauran abubuwa wanda yake Allah ya haramta zalika Allah ya ce zalika zalika ta'azibul kafara wato wannan azaba da Allah ke wa kafirai fa ya kasance ne bi anna ai bi sababi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'ama ala qaumin Allah bai kasance yana canja wata ni'ima da ni'imtar da ita akan wa'ansu mutane ala qaumin duk mutanen da Allah ya ba ni'ima to Allah bai canja wannan ilma eh, wannan ni'ima ko mubaddilan laha bin naqma ya maida ita kuma ta zama musu wato ah, cuta ko ko azaba hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mutanen nan sun gai sun caccanja abin da yake tare da hannunsu bi anfusihim ko abin da yake zuciyarsu wa yubaddiluna ni'matahu kufran wato sai su canja wannan ni'ima da ya musu ta koma kafirci ka tabdil kufari makkata it'amihim kaman yadda kafiran makka suka canja abin da Allah ya musu na ciyar da su min daga yunwa wa ta'minihim min khawf kuma ya amintar da su daga tsoro wa ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim kuma wata ni'ima ya ƙara aiko annabi annabi zuwa gare su ilaihim bil kufri maimakon su imani da shi kamar yadda Allah ce fal ya'budu rabb hadha al bayt alladhi a'tamahu min ju'in wa amanahum min khawf min khawf sai suka canja wannan ni'ima bil kufri wa sadd wa sadd an sabilillah sai suka kafirta da shi kuma yanzu sai suka zama suna kangewa kan hanyar Allah wa qitalil mu'minina da yaqan mu'minai to ku sani fa wannan Allah samiyun alim Allah mai ji mai ji ne ko mai gani saboda haka Allah bai canja ni'ima ya ba mutane sai mutanen sun canja abun nan bi an anfusihim da kansu wato Allah bai kwace ni'ima mutane ke kwacewa su lalata ta to yanzu wannan kasan wani lokaci har yara da ke university in na gaya musu irin ni'imar da muke ciki da da ka ƙara university akwai wata mota ana kiranta lada sai aka mai da ita lada ɗan boko domin da ka ƙara university aka baka certificate ka je wurin aiki kana zuwa za a baka lada mota a wannan ƙasa an yi ta mun yi zamani muna university kayanka na na na na sawa in sun yi da datti za ka tattara a cikin tawul ka ajiye a ƙofar ɗaki akwai mai wanki da zai zo ya ɗauka ya je ya wanke ya goge kuma yanka neman lokacin da zaka dawo ya kwankwasa maka ga kayanka a ninke a goge yau in ka aje kayanka a bakin kofa ɗalibi ɗan uwanka zai sace ɗalibi ɗan uwanka zai sace sannan mu je dining hall mu ɗan ga muku kun ga dai ni ko da yake malam giran kadi ne amma abincin da muke ci a university ba ma ci a gida a baka kaza a baka god pepper soup a tsoko maka wani abinci ga shi nan wannan labarin da nake baku fa ba wata ƙasa ba ne a nan Najeriya nan na ABU to me canja mutane suka canja mutane ne suka canja daga wannan ni'ima sai Allah ya sanci ni'imar ya ban mu da naƙama, ya ban mu da dibaran mu shi yasa muke azabta juna shi yasa muke cikin wahala amma ba irin ni'imar da Allah bai muna cikin ƙasar nan ba mulkin ne ya bamu gashi nan sai yadda kuka yi da mutane amma muka juya wannan ni'ima kufra muka kafirta da ita to gashi nan komai ya tsane yanzu an ban mu muna ba'aduna wani na sashe na na azabta sashe to ya za a yi mu dawo eh. Eh. to ai ne kufran bin ni'ima kai da kake university an maka komai amma kai yanzu da ka zo maimakon ka taimaka a yi ma na baya kai ne mai danne musu ba an kasarta da nima ba shine sa da ni'ima duk shugabannin nan da kuka gani daga wanda ya karatu ingila daga wanda ya karatu amerika dukansu amma in sun zo abinda suka gani can ba sa koya na tsafta sai abu shashanci watakila shi da ya je america ma ana can ana karatu injiniyarin shi kullum yana club yana rawa to me koya dole in ya dawo ta sace mutane kuɗi Shi ne matsalar da ake samu canjawa da muka yi to ya muke so in muna so Allah ya dawo muna da ni'ima mu yi Allah ta'a musa ta'ar Allah a cikin mu na amuru bil ma'ruf wa namha 'anil munkar abinda Allah ke so kenan in an ga barna a hana in an ga abun kyau kuma ai umarni da shi to in muna haka sai kuma sauran aikin ku ga Allah ya muna sai zo muna da arziki inda ba ma tunanin shi ko ga ƙasar saudi arabia suka yi hankuri da tsare tauhidi suka yi hankuri da tsare hijab hijab wato rabewa tsakanin maza da mata suka yi hankuri da sallah in an kiran sallah ƙasar gaba daya tun daga ofishin sarki duka kasar gaba daya za a kulle ofis kowa ya je dukawa Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la kowa ba su sani ba ashe suna kwance kan wani tafki na mai in an raba man duniya kashi hudu to ɗaya yana karkashin saudi arabia wa in khiftum ainatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha saboda haka ku rike addinin nan ku rike shine ma zai kawo muku duniya yaj'alahu min makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib saboda haka na yi mamaki wata mata wai a ce an gaya mu wasu matan auren wai su matan auren sukan fita su hau mota ne za su je suna neman kwastama wai ne in ka matsa mata to wallahi ko mijina ya mutu ko me ko mijina bai iya bani menene wai saboda haka lalura ke da sabon Allah ake neman saukin Allah ba da sabon Allah ake neman saukin Allah ba da tsoron Allah ake neman me saukin Allah da arziki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib in kana son saukin Allah ka tsara dogewa a ibada sallah azumi da duka abubuwa karanta qur'ani zaka ga Allah ya azurta ka daga inda baka tsammani amma kuma ka sani tsoron Allah na gaske kakka ji laje wa'azi a sultan bello in kana azumi kana wannan za ka yi kuɗi saboda haka kana so ka yi kuɗi sai ka je kana azumi dan ka yi kuɗi to za ka yi kuɗi ba <laughs> kakka yi dan ka yi kuɗi kai dai ka yi don Allah ka bar al'amarin zuwa gawa to shi zai maka kofa sai ni ka ta yi kyau domin haka al'amuran mu gaba ɗaya komai inda ba ku tsammani Allah zai kawo sauƙin shi amma sai da tsoron shi da takawa Allah ya taimake mu to kada eh Thank you.

باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا وفي وقنا عذاب النار كبام da zaman lafiya akwai mai kafinta akwai mutane guda biyu na shiga ba su da lafiya Allah mai cikin mu Allah ya ba su lafiya wa'anda gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mu Allah ya kare mu ya zo da kasar mu lafiya ya zo da doyoyin mu lafiya kafin kafin mu karkare da addu'a muna sanar da ku cewa in Allah ya yarda tun da ruwa ya yi sauki ba kamar yadda muke da zaton za a kai ruwa a bata kafet ba na biyu kuma kafet din da za mu saka shi ma bawan Allah da ya saka ya biya aka so ya samu ladan wannan azumi din saboda haka za mu kai kafin yi don haka kamar yadda man na su da bayani don Allah kan mutum yi da ruwa da wannan takalmin ke ya kaka a kan kafin su za mu kaka in Allah ya sa bayan idi bismillah ta'ala an ci gaba da aiki muka ga zai bata za mu nade mu ci gaba da shi saboda haka wannan kafin da yake kasa da wanda suka aiko ba za a cire shi ba za mu yi shawara ga wanda za su kafa idan za a shimfiɗa a kai sai a shimfiɗa shi a kai lokacin da za mu nade sai mu sake barin wannan domin zai bayan an gama aikin ci gaba ɗaya sai kuma ana cewa can hukumar masallaci da hanyar da za ta yi da sauran tsoron kashar da muke da shi insha Allah ta'ala in dai an Allah zai kare faruwa wannan shi ne sanarwa da yake so in gaba da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة na عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ربنا ظلمنا انفسنا فان لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله من هدي القران